الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi shafi na ɗari uku daidai shafi na ɗari uku daidai wato babi na kasuwanci za mu tashi ragami na ba mala ya sihu min shiru bayan mun karanta abubuwa da ake yi musu sharaɗi ya inganta a yi musu sharaɗi a musulunci wajen saida su to wannan zai lissafa mana abin da bai inganta ba irin sharaɗin da ba a yi wajen kasuwanci bismillahirrahmanirrahim ma la yasihu min ash-shurut al-jam'u awwalan al-jam'u bayna shartaini fi bay'in wahidin ka yashtadira مشتري الحطب كسره وحمله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف آه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ما لا نفركو hada sharaɗi guda biyu a cikin kasuwanci ɗaya ba a musulunci bai yadda ba ka yi sharaɗi guda biyu a cikin kasuwanci ɗaya shi ne ya ba mu misali ya ce kamar mutum ya sai da itace ya ce sharaɗin farko na cewa itacen nan na siyar ma shi ka siya za ka faskara mun shi sa'annan sharaɗi na biyu za ka ɗauka ka kai min gida sharaɗi guda na sharaɗi biyu to bai halatta a yi shi a kasuwanci ɗaya sai dai ɗaya za ka faskara shi kenan ko kuma za ka kai min gida shi kenan wato ba a yi sharaɗi guda biyu a kan kasuwanci guda ɗaya me yasa ba a yi saboda faɗin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce bai halatta wato a hada bashi da sayarwa a sayarwa a ce garanci kuma ga ciniki a cikin abu daya sai dai a yi daya ko dai a sai da abun ko kuma a ba da rance akun gane bashi na na sayar ma kuma bashi na baka ai kun ji maganar mata yi gwari na yawa abu daya to baya halatta a hada shi a cikin abu daya ko mutum ya ce to gashi nan na baka bashi kuma bayan sati na sayar ma duka bai yi sai dai a yi guda daya ko bashi kowa ya san matsayinsa ko tsera kowa ya san matsayinsa sharaɗi na biyu wato abin da bai inganta irin sharaɗin da bai inganta shine an yi shaɗiɗa ma ya khillu bi asilil bai'i ka an yi shaɗiɗa ba iya dabbati allah ya bi aha almushtari au allah ya bi aha zaidan au an ya haɓa amran matsalan أو يشترط عليه أن يقرضه أو يبيعه شيئا آه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك shar abin da bai inganta a yi sharaɗi a cikin kasuwanci a kansa na biyu shine a yi wa mutum sharaɗin abin da zai iya bata cinikin abinda zai sa cinikin ya zama yana da damuwa yaya misalin shi yake shine a kulla ciniki sai mutum ya ce sharaɗi ga raƙumina ko ga nuta ta na siyar maka amma ba za ka siyar wa wane ba ko ba za ka sai da ita ba ina ruwanka na in ya ga dama ya ya sayar na in ya ga dama ya hawa can sanya masa sharaɗi a zan siyar ma amma sharaɗi ba za ka siyar ba da wannan ba ingantaccen sharaɗi ba ne musulunci bai yarda ba ai magana ta fito ko ba za ka siyar ba ya ce ko kuma ba za ka siyar wa wani ba wataƙila ni ba na shiri da shi na ce zan sayar ma da mota ta amma sharaɗi in wani ya zo siya ba za ka siyar marko ba wa man sharaɗin a musulunci wato batacce ne shi ma bai inganta ko sharaɗin cewa gashi na siyar ma amma ban yarda ka ba wa wani kyautan abin ba shi ma lalataccen sharaɗi ne bai inganta a musulunci ko kuma na siyar ma amma sharaɗin siyarwan shine za ka bani bashi shi ma wannan lalatacce ne ba a yi da shi ko kuma ya ce gashi na siyar ma amma sharaɗin siyarwar za ka siyar min da wani abinka duk wannan sharaɗin lalatacce ne bai inganta duka sai ya kawo hadisi ya ce saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba inganta bashi da kuma wato sai da abu a tare ko kuma sharaɗi guda biyu a cikin abu sai da abu guda ɗaya ko kuma mutum ya sai da abin da bai da shi bai da shi mutum ya sai da abin da bai da shi na uku a sharɗu albatil alladhi yasihu ma'ahu al'aqad wa yabdul huwa وذلك كأن يشتري ألا يخسر عند بيع المشتري مشترى أو أن يشتري بائع العبد أن الولاء له فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ما لا يشي نأكو wato abin da bai irin sharaɗin da bai inganta shine mutum ya sanya sharaɗi wanda kasuwancin ya kullu shi sharaɗin bai hana kasuwancin ya kullu ba a'a kasuwancin ya yi amma kuma shi sharaɗin ɓatacce ne sai ya ce misali ya ce to na sayar ma wannan abin sharaɗi ko zan sai wannan abin amma sharaɗi in zan sai da shi ba zan yi hasara ba na aina Allah ne na ba ruwan ba wannan sharaɗin a cikin kasuwa ya yi ya kasiya da tsada lokacin ya sauko na wallawa alam abin da zai faru to sanya wannan sharaɗi a cikin kasuwanci musulunci bai yadda da shi ba ko kuma bawa ce na sayar ma da bawon amma dai ni ne mai iko da shi shi ma wannan duka wannan siyarwan ya yi amma duk waɗannan ba tattu ne ba za a yi da su ba ba zai ce mun yi sharaɗi da kai ba a yi dole hakan za a yi a da haka irin waɗannan sharuɗa ya guda biyu duk ba tattu ne amma in kasuwancin ya ƙullu ya ce saboda abin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda duk ya sanya wani sharaɗi wanda baya cikin littafin allah ta wannan sharaɗin batacce ne sannan ko da sharaɗin sun kai guda ɗari duka ba za a yi aiki da su ba mutum ya sa ma sharaɗi na sayar ma wannan riga amma duk da ka sa ba za ka sa hula ba na misali cewa da haka nan da ya sa hula ka ce ai ba ka ba ka lalata ba ka cika alkawari ba duk waɗannan ko da sharaɗin da ya sa ma sun kai ɗari sai ka yi watsi da su na nan ba sa ci lalatattu ne wannan na hula misali ko na baya don a gane na ba baya ciki nan zanen shari'a za ka ji kawai shiriri ta ce na da haka musulunci bai ɗauke su ba in dai ba sa cikin sharaɗin da ke cikin littafin allah to shi na zama ɓatacce sai a yi watsi da shi almadatu salisa fi hukumul khiyar fil bai madda ta uku cikin hukuncin zaɓi wato wajen kasuwanci wajen saye da sayarwa ruwa ne ya zo ne? masha Allah Allah kawo shi lafiya mala ya ce shuri'al khiyaru fil bai'i fi iddati masai an sanya wato zaɓi a cikin kasuwanci a cikin matsaloli masu yawa wato inda ake da zaɓi kuma in an ba da zaɓin zaɓin yayi na farko ya ce awalan ma damar ba'i'u wal mushtari fil majalisi qabla an ya tafarrada fali kullum min humal khiya fi imda'il ba'i aw fashihi لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مهقت بركة بيعهما na farko shine mala ya ce matukar da mai siye da mai sayarwa suna nan a inda ake ciniki mutum ne ya zo shagonka bai je ko ina ba bai ɗau kayanka ya tafi ba to shi kenan kaga ana cikin majalisa ɗaya to kowanne a cikin ku yana da zaɓi bayan ku ƙara ciniki ka ce malam na fasa na nufi ba komai shi mai siya baya kun gama ka siyar min kaza ka siyar min eh wani tunani ya ce gaskiya ya kuri na fasa a yan gane magana kana in dai kuna nan a wajen tare a waje daya to kowanne yana da zaɓi mai siya yana da zaɓi ya fasa siya mai siyarwa yana da zaɓi ya fasa siyarwa kowa yana da wannan yanci ya ce ko a zartar da kasuwanci ko a lalata yi kowanne yana da yanci me yasa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce masu saye da siyarwa su biyu suna da zaɓi matukar ba su rabu ba idan mutum ya ɗauki kayan ka ya siya ya baka kuɗi ya bar shagon ka ya tafi to wannan kuma bai da zaɓi abu ɗaya ne zai sa in ya dawo da shi ka karɓa idan akwai illa illa wadda take bayyananne wannan ko ka ƙi karɓa shari'a za ta tilasta ka karɓa na ba da misali da flax na misali kana iya cewa ai kai ne da ka tafi da shi ka fasa misali bayan ka siya shi yasa ake son in an siya a bude na a ga cewa kulban tana nan lafiya to kaga in ka tafi ka je ya faɗi dama sunan shi faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu kaga kayanka ne ya mutu ba za ka dawo wajensa to amma sai ya zama duk shaida ya nuna kamar kwan fitila ka sai kwan fitila ba a gwada ba ka je gida ka sa ka samu ya mutu aka dawo da shi dole ya canza ma a shari'a dole ya canza ma saboda ba a san kwan fitila da an sa shi ya mutu ba na nuhu akalla yana da kwanaki to kaga wannan yana nuna a wajen shi ne ya suwo matacce kai kuma ba matacce ka zo siya ba manzo Allah sallallahu alaihi ce masu saye da siyarwa su biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ce idan suka yi gaskiya su biyun suka bayyana illar abinda za su siyar to za a sanya musu albarka a cikin kasuwancin amma idan suka ɓoye suka yi ƙarya to sai a shafe albarkar cikin kasuwanci shi yasa nake cewa ina da mota na san cewa tana tutsu mota ina da ita misali ina tafiya da ita kawai sai ta mutu ni kaina ban san me yake kashe ta ba aka samu mota ta yi wannan matsala sai an barta ta yi sanyi minti ashirin minti goma sai ta dawo ta tashi to sai na zo zan siyar maka to abinda musulunci ya dora min dole na ce ma kaga wannan motar malam sai kana cikin tafiya sai ta mutu amma in ka tsaya minti ashirin minti goma za ta ta yi sanyi za ta tashi ka ce ba komai zan gyara idan magana ta gari amma na sayar ma haka ba tare da gaya ma wannan ba shi ne kuskure shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin akwai yaudara wataƙila inda ka san haka ba za ka saya ba wani ma yana ce ma irinta nake nema me yin tutsin na zai siya kai ka huta ka zama mai amana to duk abin da ka samu a kasuwancin allah zai mara albarka eh allah zai sanya masa albarka ko sa rayuwar duniya albarka ne wala albarka ne allah na iya baka kuɗi da yawa in ya cire ma albarka kai ta shan wahala wallahi kuɗin ya zama ma wahala wahala fa ga kudi ga wuya diya dibibi ta mutu ga mutu ya dibi akwai masu kudi da yawa a dibibi ce suke a duniya allah kudi na nan da a ruɗe suke a dibibi ce duk abu ma da kudi yake sa a su ba sa ji ko abinci ba su da lokacin ci wasu sun kasa yin aure wasu sun duk abin da ake yi ma a dudalin duniya su duk sun kasa yi kullum suna cikin damuwa kuma ga kuɗi kamar zai kashe su kaga wannan ai musifa idan ma suka yi rashin sa'a kuma addini ma ya gagara sallah ma ta gagara ka kaga rayuwa ta zama wata iri saboda mai an cire albarka a cikin abin da aka ba su Allah ka sanya mana albarka a cikin abin da ka ba mu na biyu إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك فهما إذا بالخيار حتى تنقضي المدة ثم يمضي البيع لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ما لا يتي إذا من سيادة سيروا سكا أمنتي سكا سنة شرطي جاتو غاونا موتا لا سيرما kaje ka yi ta hawa nan da wata guda in ka ji lafiya sai ka zo ka biya ni kun gane hausan suka yadda shi mai sayarwa yadda mai sayarwa shi kenan ba laifi su yi wannan sharaɗin komai tsawonsa saboda akwai yarda domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai suna kan sharaɗin da suka yi sharaɗin koda wani ya zai iya cutuwa babu laifi misali ka dai ana testin na ɗan lokaci ne amma sai ka ce to na baka testin shekara uku na misali da ke in har ka amince ba komai cewa ga mutanen shekara uku baka ji komai baka zo ka biya wallahi ka hau ka yi ta hau kawo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku da wata tara sai ka ji ta soma jaki sai ka dawo da ita sai kamar fakin ba komai a kanka cewa ta soma ta samu matsala kaga dai ai wannan kowa shirin akwai cutuwa a wajen shi to amma tunda ya amince ba tilasta shi aka yi ba da hankalinsa babu komai na uku idza gabana ahaduhum al-akhar gabanan fahishan bi an balagal gabnu as-sulusa fa aksar bi an ba'ahu ma yasawi 10 bi 15 أو عشرين أو بعشرين مثلا فإن للمشتري الفسخ الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي كان يقبل في الشراء لدعف يقبل في الشراء لدعف عقله من بايعته فقل لا خلاب أي لا خديعة فإنه متى ظهر أنه قبن آه رجع على من قبنه آه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع ما لا يتي نأكو إذا مسير وياي cuta abu ne ana sai da shi naira ɗari-ɗari sai ka ga mutum baƙo sai ka sayar masa naira dubu ko ka sayar mar dubu uku ko dubu hudu sai ya je ya ji ashe ɗari ɗari a siyarwa a ka cuce shi bayan da wasu ke cewa wai ko me ka sayar wai ba haka haka yan kasuwa suke cewa wai babu wai riba menene akwai wai ba ta yawa tana yawa tana yawa jama'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktada Allah ya ji kan mutumin da yake da sauƙi lokacin da zai sai da abu Allah ya ji kan mutumin da yake da sauƙi zai sai da abu da zai siya abu ko zai ci bashi ko zai biya bashi da ka musulunci yana son wannan sauƙi babu mutumin da a cikin mutane da zai bai san abu ba ana sai da shi naira ɗari sai wani ya zo ya sayar masa naira dubu ya zo ya ga ana sayar da naira ɗari ɗari bai gane ya cuce shi na a kasuwanci ba ne ya san ya cutar da shi da haka a musulunci idan hakan ta faru in ɗaya ya cuci ɗaya ya zama cutar ta bayyana misali ta kai ɗaya bisa ukun abun misali ba ana sayarwa misali naira ɗari ɗari bai sayar ma ɗari biyu kaga ba yawa misali ya dan ma abin nan amma abin yayi yawa to shikenan idan haka ta faru shine ya bada misali ya ce ana sayar goma ya sayar ma sha biyar ko ya sayar ma ashirin to wanda ya sai abin a musulunci yana da dama ya zo ya ce ya fasa ya dama ya ce ya bata sinikin ko kuma ya ce ya ciko masa sauran kudin da ya kamata ya ciko masa cikin biyu za a yi daya ko ya fasa ko a bashi cikon abin da aka damfare shi saboda saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani akwai wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wayo bai da wayo in je kasuwa sai a damfare shi ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kara cewa ana masa manzo Allah ya ce masa duk wanda zaka sai ka a cikin sa kace kar ka cuce ni la khala la khilaba shi la khadi'a banda cuta banda yaudara ka siyar mun har ma yakan ce masa annabi sallah ya ce na gaya ma kar ka cuce ni ka san magana kuwa ta kare haka yake yi da haka duk lokacin da a cutar ta bayyana to zai ba dawo ko dai a maida masa abin da ya zama bambancin kudin da aka sa masa ya wuce kima ko kuma ciniki ya fasa na hudu idza dalasa al-bai'u fi mabi'i bi an azhara al-hasana wa akhfa al-qabiha aw azhara as-saliha wa abdana al-fasida aw jama'a al-labana fi dar'i shati fa inna lil mushtari al-khiyar fi al-fasqi aw al-imda liqawli sallallahu alayhi wa sallam wa la tasurru al-ibla wa la al-ganama faman ibta faman ibta'aha فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردع وساء من التمر تمرة نهدو idan mai sai da kaya ya yi ha'inci ya ɓoye wato abu mai kyau ya mara kyau a jikin abin da yake sayarwa bayyana mara kyau wato ko ya cakuda abinda ba a cakudawa ko kamar nono na a zuba masa wani abu ko hatsi da ake suna nan hanyoyi da ake yi ake cakuda abinda ba shi ba ne to idan mutum ya yi wannan ko ya ɓoye in abin da yake ba kyau a cikin abin da yake mai kyau ko ban san abin da ake kiran shi da hausa ba akwai abin da ake wa akuya ko tunkiya ko raƙuma mace mai sunanta taguwa yadda nonanta zai cika a ɗauka kamar tana shayarwa alhalin ƙarya ne ba ta shayarwa idan an siye ta an je an tatse guda ɗin shi kenan ta zama fanko wannan ha'inci ne me sunan shi da hausa a'a ba wai yin abun ba shi yadda ake wa dabba ta yi wannan akwai abin da bahaushe yake kiran shi ko ba hausawa sosai an na akwai sunan da ake kiran shi shi ne a tasarri da larabci a yi za ka ga nuna ya cika sosai kamar mai shayarwa amma ba gaskiya ba ko wannan ne to idan aka wa akuya ko raƙuma ko waye sai mutum ya siya ya ɗauka mai shayarwa ne zai je ya yi ta tatsan nono da ya ji sun yi tatse ya ji shiru to shine musulunci ya ce to yana da zaɓi guda biyu ya da zaɓi guda biyu wato bayan ya riga ya tatsi nonon nan in ya so ya mai da ita ya mayar amma zai mai da sa'i guda ɗaya na dabino kusan mai sa musulunci ya mai ce ya mai da sa'i wannan nonon da ya tatsi sa'i ɗaya na dabino kuma dole musulmin ya ya karɓa kage nan duk idan ɗan kasuwa duk ya san wannan shi ke annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ga mai sai da hatsi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya sa hannu a cikin hatsin sai ruwa sai ruwa sama ya bushe amma ciki da ruwa manzo Allah ya dauko sallallahu alaihi wasallam ya dauko hannunsa ya ce masa ma haza ya sahiba da to me wannan sai ya ce wallahi asabatu sama'u ya rasulullah jiya ne aka yi ruwa sai ya cika shi Allah ya ce sallasa na ce me ya hana ba za ka fito da inda ya jiƙe na ka nuna wa mutane ya jiƙe duk wanda ya siya ya san cewa jiƙaƙƙe ne ba shi ne ai ya ce man gashe na falai sanina wanda duk ya haince mu baya cikin jihannan sallasa na da haka abu ya jiƙe kawai ya jiƙe wanda zai sai jiƙaƙƙe ya siya shi ne magana bai jiƙe ba bai jiƙe ba bushashe ne wanda zai sai bushashe ya siya to sai na na biyar ya ce idan wujida bilma bai aibun yankusu ƙimatahu yankusu ƙimatahu walam yakun qad alimahu al-mushtari wa radiya bihi halal musawama fa inna lil mushtari khiyar fil imda'i aw al-fashi liqawli sallallahu alayhi wa sallam la yahulu lil muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح من غشنا فليس منا mala ya ce na biyar wanda ya sai da wani abu akwai wani aibi wanda zai rage kimar wannan abun kamar bawa lokacin da ake siyan bayi mutum yana da bawa amma mawakaci ne amma yana warkewa na ya yi hankali kasan wani sai sanyi ya zo sai ya haukace to sai lokacin yana da hankali ya kawo shi kasuwa a ga bawa mai karfi to haramun ne ya sai da shi bai ce yana haukacewa lokacin sanyi ba kaga mutum zai san ya san me ya siya ba sai ya je ya dauka kama a gidan shi ya haukace ba idan aka mutum ya sayi wannan abin amma a lokacin da ya siya babu bai san wannan illar abin da ke tare da wannan abin da ya siya ba to shi kenan iya je gida ya ga wannan illar to yana da zaɓi yana son haka sai ya rike na ce ba ba da bi zai mar magani ina da za a nema mar magani shaga zaɓin sa ne in bai yadda ba kuwa yana da dama ya zo ya ce na fasa a damar da kuɗi na kuma dole a damar da kuɗinsa saboda mai saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce bai halarta ga musulmi wanda ya sai wani abu daga wajen ɗan uwansa abin yana da aibi face ya bayyana masa shi wato wajibi ne ka bayyana masa cewa abin nan yana da aibi wannan shi ne shi ka gaba wannan da za ka siya wata rana ana zaune kawai sai tashi rufe mutum da duka ba amur komai ba amma idan aka dan ba shi hakuri sai ya daina kaga mutum da ya saye shi ya zai kinsa yawa amma an san yana da wannan hali sai kuma a sai da shi kawai ga wannan in mutum ya je ya same shi ya yi wannan abun zai iya dawa da shi na shida na ƙarshe izar talafal ba'i'ani fi kadarin samani au fi wasu sil'ati a halafa kullum min humalil akhar summa huma بالخيار في إبداء البيع أو فسخه لما روي إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحد لأحدهما تحالفا ما ليتي نشدا idan masu siye da siyarwa mai siya da mai siyarwa suka yi wato suka yi sabani wajen kudi wato wajen kudi na abu ko wajen siffanta abun to misali ya ce na baka kudi ce a ni baka bani na nuna na baka baka bani ga kaya ana biya ka ce baka biya ni to me za a yi shari'a dukkansu za su yi rantsi kowanne zai yi rantsuwa za su yi rantsuwa in suka yi rantsuwa kuma suna da dama su ci gaba to tunda an rantse magana ta wuce to yanzu kawo kuɗi a ɗauka ko kuma ya ce shi kenan mun an fasa ya kawo ko su ɓata cinikin ko su zartar da shi saboda an ruwaito manzala sallasa ya ce idan makasuwa biyu suka samu sabani ga abu a gabansu kuma babu shaida ba wanda zai ba da shaida cewa ya baka ko a ƙarya yake bai baka ba misali to ba abin da za su yi sai rantsuwa kaga ba abin da zai fitar da mutum sai tsoron Allah in aka samu yan tarubka ake cako tarubza ko me sunan su arabta ko arabta ne ko arubza ko tarushe na arubta to su ne wanda suke rantsuwa akan ƙarya su kawai lahira sun haƙura da ita na aljanna kawai su ba ba san hakura a duk wanda yake rantsuwa kan karya ya hakura da aljanna Allah Allah to ban mai hankali musulmi mai imani in kai rantsuwa kan karya ai zai dame ka na nufin za ka shiga damuwa a kai ta nema hanyar tuba na za ka ba za ka samu nutsuwa ba to amma shi a ce aikinsa kenan har ma an ce a nan zone 6 ban san ofishin ba har wani ya taɓa buɗe ofis na rantsuwan na shaidan zur na in kana so amma shaidan zur an san shaidan zur a mutum bai ji ba bai gani ba ya zo ya rantsi da allah cewa ya ji ya gani ka nemi filin mutum ka ce naka ne sai shi ya zo ya rantsi cewa ya naka ne shi ne ma da kai da shi aka siya shi ne ma shaida na? yawwa kawai yana nuna mutum ya nuna kawai musulunci ya haƙura da shi da shi ne ai alama ai ba yadda za a yi ko yaya mutum yake da tsoron allah ya wannan ko ya san allah ya yi wannan ba zai iya ba ba za ka iya sai almadatun rabi'a fi bayani anwa'in minal biyu'il mamnu'a madda ta hudu wanda zai yi bayani akan kasuwanci wanda musulunci ya hana wannan babin da ya kamata in kasuwa su tsaya da kyau su gane shi wallahi suna nan abubuwa wajen guda suna da yawa malam ya kawo wajen anan wajen abubuwa guda goma sha shida kasuwanci daɗe-daɗe kala goma sha shida duk musulunci ya hana su da kakan mutum yana yi sai ya tuba ya daina ba haka ba mutum yana cin haram yana ciyar da iyalansa haram haka kuwa abu bai yi kyau ba allah ya kiya da adam dole ita addu'a allah ya sa ya dinga cin halal allah ya sa mu ringa cin halal haram duk inda take Allah ka hana mu ita eh ko muna son ta Allah karka ba mu eh ka san haka Allah yake wa wasu gata wallahi sai ya hana su suna so wani yana ta nema sai Allah ya hana shi soyayya ce wallahi yayi ta kai kawo ita wahala Allah ce ya ki sai ya hana shi to mu ma idan muna neman haram in dai haram ce to Allah ka hana mu mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'an min al-bai'i lima fihi min al-gharar al-mu'addi ila akli amwal an-nas bil batil wal ghish mufdi ila isarati al-haqadi wan niza'i wal khusumat bain al-muslimin min dhalika awwalan bai'u sil'a qabla qabdatiha qabdiha la yajuzu lil muslim an yashtari sil'atan ثم يبيعها قبل قبضها مما اشتراها منه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وقوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله ما لا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ya hana wasu nau'o'i na kasuwanci saboda mai annabi sallallahu alaihi ya hana saboda a cikinsu akwai garari ba haushe ma garari yake cewa ko a cikinsu akwai garari wanda zai kai mutane su dawo suna cin dukiyar mutane ta hanyar haram da barna ya zama suna damfaran mutane wanda wannan zai sa mutane su ringa wato kwafa ta shiga zuciyarsu a yi ta samun rigima a yi ta samun fadace-fadace tsakanin musulmi babu wanda za ka cuce shi bai ji ya tsare ka wannan haka zuciya ta duk wanda ka cuta zai tsane ka na nufin zai ji ba ka zai ji ba ya san to ba a san wannan abin ya faru a cikin al'ummar musulmi to shine sai malai ce daga cikin waɗannan kasuwanci na farko akwai sai da abin da mutum bai riga ya shigo hannunsa ba abin da bai riga ya shigo hannunka ba ka sai da shi a'a bai halatta ga musulmi ya siyar da kaya sai in ya karɓo kayan ya suwo ya karɓo ko ya karɓo bashi ya karɓo duk zai iya ya zama ga kayan yana hannunsa saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka sai abu in ka sai abu ku ji ba in ka sai abu to bai halatta ka sai da shi har sai ka karbi abu wannan sai an kula da kyau in ka sai abu bai halatta ka sai da shi sai ka karbi abu yawa na sai hula na biya aka ce gobe za a aiko min a daga kano to bai halatta na sayar ma har sai hular ta zo kusan kuma da yawa ana wannan kasuwanci da yawa ana na? na? mai nasibi to o mai nasibi kenan nasibin wuta ko mai to annabi sallallahu alaihi wasallam na abu ya zama nasibi ai ba nasibi ba wallahi ba nasibi ba kuma ka san matsalar in dan kasuwa ya haƙuri duk abin da Allah ya rubuta zai samu zai samu arzikin mu duka mu rubutacce ne muna ta kai kawo mu shiga nan mu fita nan wallahi duka muna zartar da abin da Allah ya zartar ne kuma ba mu isa mu isa bo ba ba abin da zai sa ka samu abin da Allah bai rubuta ba shi yasa kawai manzo Allah sallallahu alaihi ce fa ajmilu fi dalab ku nema ku Allah a cikin nema yace saboda kowane rai ba za ta mutu ba sai ta cika abin da Allah ya zartar mata sai ka samu in mutum kuma ya matsa zai je ya samu din abin da aka rubuta amma sai ya zama kuma zai ci haram alhalin ya yi haƙuri kuma ya ci halal na yi ta baku kisar sayidina ali radiyallahu anhu wannan sake faɗa sayidina ali radiyallahu anhu ya yi tafiya a cikin garin madina ya je wata anguwa kamar bako yana so ya shiga wata sarkakiya anguwa inda ba abin hawa bai shiga sai yana ta kokarin inda zai daura dokinsa ya shiga sai wani ban allah ya zai ce sannu da zuwa ya gaishe shi sai ya ce bari na rike mamana sai ya bar masa dokinsa ashe barawon sirdi ne sai ya sace sirdin dokin sai ya bar doki sai na aliyaji biya bukatar sai ya fito sai ya zo ya ga dokinsa zirara an sace sirri yana fitowa wannan abin da mutum ya masa ya ebi wasu kudade da ke aljihunsa ya riƙe su a hannu a kan zai zo ya ba wannan bawan allah kyauta wannan kudin suna hannunsa da ya zo sai ya samu ya sace sirri shine sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ashe wannan mutumin halin da yake yi kenan sai ya hau dokinsa a tsirararsa ai an san doki tsirara ko ba wasu ya an ce tsirara ba ana nan damun bai da riga ko na ana nan ba zalli ya hau shi haka da kudin nan a hannunsa yana zuwa kofar gidan sai wani yaron gidansa ya fito ya ce kaji kaji abin da ya same ni hungo wannan kuɗi ka je kasuwa ka so min wani sirri sai ya bashi wannan kuɗin sai ya kama hanyar kasuwa da ya je kasuwa sai ya samu shi wannan ɓarawon ya zo da sirri kasuwa zai siyar suka yi ciniki da wannan kuɗin ya sayar masa sirri ya bashi wannan kuɗin tafi da ya dawo da sirri yana ali ya duba ya ga kasan dai abin da mutum nashi ne ya ce ai wannan nawa ne wajen uwa ka siya ya ce kaji kaji mutum ka ya ce shi ne ya ce shi ne dai ya karbi doki na ya ce da rike mu shi ne sai yake cewa ya ce kaga halin mutane shi ne darasin ya ce kaga halin mutane wannan kuɗi da ke hannuna daman allah ya rubuta rabon shi ya ce kaga da ya yi haƙuri da zai je ya ci wannan kuɗi a matsayin halal yanzu kaga kuma ya je zai ci su a matsayin haram amma allah ya yi rabon shi ne dole na shi na shi ne shi zai kashe su to wannan da ka gani haka duk muke a cikin rayuwa wallahi duka duk wani fafatukanka baka isa ka samu abin da allah bai rubuta ba kamar yadda in ya rubuta ba duk duniya kuma ba mai hana ka babu shi don mutum ya san wannan zai dan samu nutsuwa cikin zuciyarsa sa'annan dan ka dan Allah ya ce a yi abu ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba zai sa ka yi tunani wai in kai haka ba za ka samu kasuwa ba ai kasuwa ta Allah ce ai Allah shi ke kawo kasuwa yawa in ka bi shi shi zai ba in ya rubuta ma arziki za ka samu eh shi Allah shi ne musabbibul asbab shi yake kawo dalilai dalilai dalilai don ka cimma abin da ya rubuta maka ya ce sa'an nan da faɗin annabi sallallahu sallama da yake cewa wanda duk ya sai da abinci wanda duk ya sai abinci kai to kada ya sai da shi har sai ya karɓo shi kaso wake kaso masara to ba za ka sayar ba sai ya zo ka gan shi ga shi shi ne ibn abbas ya dala su kara tabbata gare ya ce ya ce abinda nake ɗauka shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a sai da wani abu sai an karɓa ya ce ya shiga cikin komai shine maganarsa da ya ce wala a hasibu kullu shay illa mislahu irin wannan da ka duk abin da zaka sayar ka tabbatar da ya shigo hannunka sai mu tashi a na biyu insha Allah alhamdulillah sai kowa ya jira a sai kowa ya jira in ba su zo ba fa suna hanya in suka ki zuwa ba in suka zo ka duba ka gaisu a kankare fa na babu zaka ce a ah me amfanin karatun adewa suna yi basari ba ne sun dauka kawai ba komai sai ka ce a dakata ba laifi kai nawa za ka siya katan uku to ka jira bari kayan su zo abu ne mai sauki na kaci ne na zuwa na na mutum ne ya so kaya a cikin kayan sai ya gane wai wasu ba kwalitin su bai kai na wasu ba to wai dole ya gaya wa mai siyan kaya kwarai da gaske ba kai ne ka gane kwalitin ba su kai wani ba misali akwai kaso kaya guda biyar original sai ka ga guda biyu yan jamu cewa tun da kai ma haka aka siyar mar ba siyar ma misali an cuce ka kayi cuta kai kana da dama a shari'a tun da yanzu ka gane yan jamu ne ka maida kaga bai kamata ka siyarwa wani wanda shi ya ɗauka masu kyau ne halalin jamu ne ka cuce shi ina zuwa na na biyu ya ce kamar ne to wai abokai guda biyu ne suka yi wasan banza sai ɗaya ya cika wa ɗaya asuwaki ok shi yake ci sai mutum ya daki asuwaki ya shige masa makogoro na? kuskure to shine sai je yana jinya kuma da ƙarshe ya mutu to yaya ya ko gashi nan a fili kana na na shi ya faɗa na ya kashe shi da asuwaki abinda shari'a take dubawa akwai abubuwa waɗanda a a al'adance ba sa kashe mutane shari'a na duba wannan agwagwa da an san an wa mutum ba mutuwa ba ne kawai sai dai ya zo da ajali to ana duba wannan amma da ya ce suna wasan banza ne na ce ya kashe shi inda musulunci bai yadda a yi wasan banza ba eh da haka sai a daina ina zuwa alaikun na'am na? mutum ya halatta ya sai kaya a shago kuma ya sai da shi a shagon eh idan da yarda mai shago idan akwai yarda mai shago saboda ai ba shagon ka bane da za ka zo kai kasuwanci a ciki na amma abu ne mai sauki malam zan sai kayan ka amma a nan zai kira kwastoma na ya zo ya siya ce ba komai na nuhu ka yi haka baya bai shi shi ne kuskure ba daidai ba ne saboda ai ba shagun ka ba ne na ɗalibin suna da na to ba ai wannan ba sharaɗi ba ne ganin dama ne ai shi yasa ka ga a musulunci ba a yarda da da kakara ba kakara an san kakara musulunci bai yarda da kakara ba sai dai ya yarda ka kawo tsohon abinka da siya kaza kai kuma nawa sabo ka siya kaza an gane sai kuma to kudina na wajenka za ka bani kaza na to rike su bari zan cika ma kaza yau dalla-dalla na to ya aka yi ta shimfiɗa wajen masallaci ya saba da masallaci ok misali a ce sai ya yi layi da saunan a shi ma ya matsa amma inda hali kuma ya yi layin ai ba laifi amma in ya zama watakila yanayin wajen ne babu laifi misali watakila wannan sahu ya tsaya nan sai wani tsaho daga can za ka ga tsakiyar nan yake shi shi ce zai dawo to inda zai dawo akwai waje kuma ai haka ya kyau na nan amma cewa in ba haka ba ko an yi laifi a ai katanga ta raba katanga ta raba sai a kula da sahu a gaba ina zuwa na'am ina zuwa masu fi wannan ɗin masu son su yi fa wannan a wannan ne man a ok to miliyan shida miliyan shida ne ya zo aka yi shi son wani shi kai aka sami zai kuma sai kawo mu yanzu da bashi ta yi kaga haka ya fi wannan ma shi ne shari'a wai yana ba da labari ne an kawo mashin na sojiri na na lasa lasa menin leza sojiri na prostate to shine sai ana yi mutumin yana lagos zai je toki a yi masa ana yi wa wajen miliyan goma sha shida to amma nan ana yi miliyan hudu miliyan shida to shi ne sai mai asibitin shi ba ma musulmi ba ne ya gaya wannan shi ma ba musulmi ba ne cewa ya gaya wancan mutumin ya zo a yi masa amma ya ce masa miliyan tara ne sai shi ya ɗauki na sama to shi ne sai ya ce a saboda wancan mutumin suna da dangantaka da shi kowaye na abokinsa da sauran ba zai masa haka ba sai ga masa gaskiya ya zo ya aka yi masa ya biya miliyan shida sai ya ba shi kyautar miliyan daya na ce to haka ne ya fi daidai a musulunci ba a san saboda duk lokacin da aka ce ana yin abu miliyan shida ka ce wani miliyan tara ka cutar da shi a cutar da shi ai ba wani ciwo ba business ba ne an gane ka yi ran da allah ya kama kan kai jaraba ya za ka yi kamata ya ka nema mutane sauki ina namun ba ka kara musu wahala ba akwai wuraren da ana son kowa na son kudi amma aku ba wuraren neman kudi ba ne wuraren taimako ne in kana da shi ma kai ya kamata ka taimaka a yi masa aiki so ba kuma a jikinsa irin kamar alhazai ne ba kayan ba kayan neman kudi ba ne a taimaka musu ne su ibada so mutum ba zai sa neman kudin ya sa kuma abin ya tsawwala a yi ta wahala saboda shi zai samu kudi ba daidai ba ne kalawa alaikun salam na zuwa daga ci suka yi na'am ga wani macen na gani wane ne waye to na zuwa ne na'am na'am ya biya na'am sai rantsuwa sai su je kotu sai su je kotu wajen alkali tambaya da yi ta farko tambaya yi ta farko me nema yawa musulmi ne ya sayarwa da kirista fili wai sai ya sa masa sharaɗi amma ba zai gina coci ba musulmin ne ya yi wauta in ya sai kayan shi ba coci ba komi sai ya yi kayansa ne da hasali kada ya sayar masa da yafi in har yana ga ƙurar cewa coci zai yi kasuwanci ana yi tsakanin kowa da kowa ko fir'auna da yana na yana sai da kaya za ka iya siya na na za ka iya siya amma kafin ya bayyana gare ka duk abin da za a yi ba abu ne wanda allah yake fushi da shi ba duk abin da allah baya so to ba a sai da mutum bai sai da kayan shi a yi wannan abu ai an gane hausa nan duk abin da musulunci baya so musulmi baya sai da kayan shi a yi in ya san za a yi kuma haramun ne ya sayar wannan shi ne amma bai san ba a yi ba wata alama ya sayar ya dauka za a yi gida ne sai aka yi ba ruwan shi kamar mai sai da hatsi ne mai sai da hatsi kana sai da hatsi dawa ana zuwa ana ta siyan hatsi baka san me ake da shi ba ka dauka tuwon dawa ake ashe burkutu ake yi ruwanka amma duk ran da ka gane me ake yi haramun ne ka siya an gane ai haramun ya zama haram ka siyar ka ci haram mutum kana da kwastoma yana zuwa ya sai hatsi buhu buhu shekara ashirin a wajenka ya zo ya jura ya tafi wata rana ya loda ya siya ya zauna ya ce kwastoma ka san kun daɗe da shi ya ce ai shi ne wane wane a waje kaza yake to ya ce in kana wucewa waje kaza ina gidan burkutu na waje kaza din nan ai na shi ne maluma suka ce wannan ma da aka loda za a fasa kuma ba za ka sake sai da mutum amma ba ruwanka da meye mutum zai yi musulunci bai dora ma wannan aiki ba wai sai ka tambaya in za ka sai da me za ka yi amma in ya bayyana ya fito to ya zama haram da haka in har ya fito fili magana ta kare da haka in har kaga akwai kura cewa ga abin da za a yi daman ba za ka sayar ba bare ma har kai musu sharadi don na ma sharadin nasu ka san ba ma abin lura ba ne mutum da filinsa na na komai zai yi za ka tun daga farko ne kada ka shiga kai ma ba za ka yi abin nan ji daɗi ba sai kana wucewa ko ka mutu ana ta zagin allah a ce kai ne ka sayar na ba zai ma daɗi ba ina ma a ce masallaci aka yi a wajen na a za ka ji daɗi ko wani abu da wanda yake ba na sabon allah ba wallahu ala alaikun musulam a a to tsaya daga shi sai kai sai mu tashi na alaikun musulam kunga takwas ta wuce na idan kudi ka zo ga farashin da za a siyar ma idan bashi ka zo ga farashin da za a siyar ma hypothesis ko ba shi ne ba ku gaya mun ku gyara mun ba shi ne hypothesis ba shi ne malama sun ce ya ba laifi saboda kudin mutum da za ka riƙe na wani lokaci mashin in za ka biya yanzu misali 800 idan ba shi ne sai shekara mai zuwa za ka biya miliyan ɗaya misali nake kyau saboda za ka riƙe masa kuɗi na na tsawon lokaci shi ne kawai wallaha na'am na? a ya halatta mutum ne kake zuwa ya baka kaya ka je ka siyar ka masa kudinsa ka ɗau ribar ka ya halatta ya baka kaya misali ya ce dubu ɗaya abinda ake so ka yi don ka zama fiyo halal shine ka ce to farashin da ka bani duk abinda na samu a kai ni kuma na wani ya ce ba komai allah ya ba da sa'a idan ka je ya baka abin dubu goma ka je ka sayar dubu ashirin misali sai ka ɗau goma ka bashi goma na kana sai ba na jin magana ne na ok kayan miya zai yi ba duba mutum yana siyan kayan miya ya ɓoye na lokacin da sauki iya yi tsada sai ya siyar iddihar ana kiran shi iddihar idan al'umma na bukatan wani abin suna buƙatar wannan abin su ci abinci da shi ka siyar ka ɓoye shi fiye da kwana uku ka aikata haram ba ma abinci ba duk abin da yake da ma'anar abinci har fetur yana ciki yanzu na? eh duk wani abin da ka san in babu shi mutane za su ce wayo allah tsaya mana mana ka kai ina tafi dai mana na ji mai fada ina ma bayani ne ya ban gama ba duk abin da mutane za su ce wayo idan aka ɓoye shi to ɓoye shi bai da kyau amma duk abin da yake in an ɓoye shi ba wanda zai ce wayo wataƙila in ma ba a yi masa haka ba zai lalace misali shi wani ya ba ɓoyewa ba ne alkintawa ake kira shi kuma kamata ya ce da ka ga ya ja sai ka fito wa al'umma su siya ba wai ka ɓoye ana ta neman shi su sai kowa ya so mawayu Allah sai ka fito da shi wannan ya zama indikar amma don ka ɓoye shi saboda ya yi yawa na in an bar shi ma lalacewa zai wani ai adana ake kiran shi na adana kai ba ɓoyewa ba ai musulunci ya bar mu sai duk abin da yake babu ruwan al'umma da damuwa idan babu shi mu goyi yanzu ka je ka duba sabuwar hula da ta fito wanda ba irin ta ka sai guda talatin ka ɓoye sai ta yi tsada ka siya misali dubu uku uku sai ta zama dubu arba'in arba'in ka fito da ita ba ka da komai na zunubi ka samu motoci da suka shigo yanzu ka sara ka ɓoye na in sun yi tsada ka sayar duk baka da komai ka sami yadina masu tsada ka ɓoye in babu a gani ka sai fito da su duk ba komai wannan amma abinda mutum zai ci mutane za su ci wanda har za a shiga ana ha'ula'i da wannan yana cikin indika Allah shirya da sallu ala nabi karim da mu sallu ala sallam akwai dan uwanmu da yake asibiti asalin mushi ne yana asibiti yana zuwa alhaji nasiru allah ya ba shi lafiya allah madaukakin sarki ya tada kafadarsa ko yara da za su jarrabawa su ma allah ba su nasara allah sa su ci jarraba allah sa ta musu amfani akwai sauran masu bukatu na alheri dukanmu bukatunmu allah ya san su akwai wani ba allah da aka rike masa kudi allah sa a biya shi dukkanmu Allah ya san bukatunmu na alheri Allah biya mu Allah ya sa abin da muke ji tsoro Allah ya tsare karanta fatiha bismillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا اله الا الله العزيز الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والسبيل رب العالمين رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قدرها قدير وقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا إلى صلاة اللهم أسمع نعمتنا من الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وابدالنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين